mai alfarma sarki musulmi shi ma ya aiko cewa a yi addu'a ƙasa tsanani da ake fama da shi na tsaro da tsananin rayuwa da abubuwa da ya marasa daɗi a ƙasa addu'a ubangiji Allah ya yi Allah kama sauki a ƙasar mu Allah ya saka mishi da alheri dama idan su sarakuna shugabannin mutane musulmi in suna ba su manta da irin wannan maslaha ba suna addu'a to Allah zai karba addu'a zai karbi addu'a dukan mu dai mu karanta mu yi addu'a Allah ya ije wannan bala'i daga kasar Najeriya Allah ya ɗauke mana wannan bala'i na kowane iri na tsadar kayayyaki ne ko na rashin aminci da ya yaɗu a kasar ne kasar zamfara da sokoto da kuma kebbi da eh, eh, niger da borno da yobe da duk da kasashen nan duka Allah ya ba mu ya ba su lafiya kuma duk Najeriya gaba daya Allah ya ba mu ya ba su lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya tsare mu daga duk sharri wanda zai zo daga munanan ayyukan mu ne ko daga munanan ayyukan waɗanda muna tare da su duka Allah ya ije mana da albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam and